This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdul ce daga birnin Washington DC da Ladan Ibrahim a da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa daidai wannan lokaci. Bayan labaran duniya za mu nufi garin Fataskum na jihar Yobe inda aka kai wani kazamin hanin koren bakin wake da ya janyo asarar rayuka. Za ku kuma ji bayanan gwamnati dangane da tashin hankalin da aka samu a jamhuriyar Nijar na tsawon kwanaki biyu da kuma aka sami asarar rayuka da kaddarori. za mu kuma kawo muku shirin bishara amma duka sai bayan kun sha labarai. Tare da sallama, ƙungiyar nan ta ISIL ta sako mutane 'yan jinsin Yazidi su 200 a ƙasar Iraki bayan sun kwashe watanni biyar suna garkuwa da su. Sai dai jami'ai sun ce kusan dukkan waɗanda aka sako ɗin tsofi ne da marasa lafiya sai kuma yara. ɗaya daga cikin waɗanda aka sako ya ce har yanzu akwai sauran yan uwansu da aka tsare ake tsare da su kana akwai sauran wasu 'yan uwansu da ba san inda suke ba ciki kuma har da yara watakila kuma suna da hook ko kuma zakho ya ce mu dai daga sinjar ne kuma mun kwashe akalla watanni shida ana garkuwa da mu ita ma wata mata daga cikin 'yan kabilar na yazidi cewa ta yi wasu 'yan daesh wato isil din da ka kama mu suna kyauta muna amma kuma wasunsu suna gallaza muna amma gaba ɗaya ta biyo insu baya da kyawu sai dai 'yan kungiyar ta Isis sun kai wa mutanen yazidi hari a cikin watan agusta ne inda suka tilasta dubban su tserewa zuwa tsaunin sinjar da yawan 'yan ta'adda na kungiyar isis sun bayyana jama'ar yankin a matsayin marasa addini amma fa sun fi takaicin mutanen yazidi yanzu haka dai kasar brazil da netherlands sun janye jakadunsu daga kasar indonesia biyo bayan kunnen kashi da kasar ta yi na roƙon ahuwar da suka yi suka mata na aiwatar da hukuncin kisa akan 'yan kasashen waje su biyar bisa laifin fataucin miyagun kwayoyi tony Janar kuma ministan shari'a na kasar ya ce an harbe 'yan kasashen waje biyar da mutum guda dan kasar indonesia a subahin yau lahadi a lardin java ta tsakiya an jo tony janar muhammad Presteyo na cewa domin tabbacin bin doka da oda sau da kafa ne ya sa kasar ta indonesia ba za ta lamunta ba ga harkokin dillalan miyagun kwayoyi a cikin ƙasar nata sai dai a waje ɗaya ministan harkokin wajen netherlands bart kwayenda ya bayyana wannan hukuncin kisan a matsayin keta da nuna rashin mutuntan martaban bani adama ita ma gwamnatin kasar brazil ta ce kashe waɗannan wato musamman ɗan ƙasar nata ba shakka zai shafi dangantakar ƙasashen biyu sauran 'yan kasashen da aka halbe ku sun hada da malawi najeriya da kuma vietnam a wani matsayin wato nuna halin ba sani ba sabo kan fataken miyagun kwayoyi a kasar shugaba joko Udodo, wanda ya karbi ragaman shugabancin indonesia a cikin watan oktoba ya yi fatali da duk wani roƙon ahuwar da aka yi masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc A yau Lahadi, Fafaroma Francis ya jagoranci taron ibada ga miliyoyin 'yan ƙasar Philippines a filin riyals da wasu wuraren da ke kewaye da wannan birnin Manila a rana ta ƙarshe a ran gadin yini hudu da ya kai a Philippines ɗin. Mahukunta suka ce mutane da yawansu ba zai gaza miliyan shida ne ba suka yi dafifi suna jiran jerin gwanon motocin Fafaroman ya shige ta kusa da wannan fili domin samun tubarikin wannan addu'a tasa. Waɗannan adadin ya ɗara na mutane miliyan biyar da suka halarci taron addu'an fafaroma majan Paul na biyu a wannan fili a 1995. Har an jo ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan gangamin mai suna Gane Mutiya ɗan shekaru 35 mazaunin birnin Venezuela na cewa yana cike da farin ciki duk da jike wadda ya yi. a cikin nasihar da fafaroman ya yi ya roƙi 'yan ƙasar filifin da su guji wato mummunan tsare-tsaren rayuwa da ke taɓarɓarar da dawamarmar wato talauci jahilci da cin hanci da rashawa wannan batun dai shine faforoma ya yi wa ya baiwa fifiko a sa'in da yake wa shugaban kasan Begino Aquino da sauran jami'an gwamnati jawabi a ranar Juma'a da ta gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotanninmu daga garin Fataskum jihar Yoban Najeriya inda wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani gidan mai da ya janyo asarar rayuka. Abokin aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed ya yi hira da wani da ke gidan man lokacin da abin ya faru wanda ya nemi a saya sunansa bisa dalilan tsaro. Wato a nan daidai kan hanyar Jos ko wani gidan mai na Ibal da ake kiransa gida Ibal clean Station. To akwai gaban gidan mai din akwai inda ake tsanta ruwa daga gabar da gidan man kaɗan ana ɗan yin lodin fasinja da sauran kasuwoyin zuwa ƙauyuka na kusa-kusa da gudu. Haka. Ko wani mai Civic, wata Honda ne Civic, don ta yi kata-kata ɗazumar gaba ɗaya mutane sun ɗauka akan gob ne don lokacin da abin da ya faru ba za ka gane ma motar yaya wace kalar mota ba ne. Ya zo ya tsaya a gaban gidan man ta gefe sai ya danna ribas yana ƙoƙari ya kutsa inda mutane suke yin lodi. to Allah da ikonsa yana tsayawa ya sa ribas yara masu talle yarinya ta zo talle ta ɗauka ruwa zai saya tana zuwa gurin da isa gurin da tashin bom din lokaci daya to abin da ya tarwatse ya ji wa jama'a rauni a waɗanda suka rasa rayukansu sai kuma wanda suka samu munar raunuka kamar da misalin karfe nawa ne wannan abu ya faru ne misalin ya kai dai misalin karfe sha biyu da wani abu ne akwai mutane da yawa ne cikin wannan gidan mai din koya ne ai ba cikin gidan mai ya shiga ba a gaban gidan mai saboda ta waje din akwai inda suke yin lodi akwai dan inda fasinja ake dan daukan fasinja ana dan taruwa haka a gurin kamar dan anan za a zo mutanen kauye su zo su shiga mota su isa kauyukan ina ga da yazo bai samu ya kutsa gurin sai faki ta jikin gidan mai saboda maybe lokacin da yazo bai samu ya kutsa gurin jama'an ba sai don danna yana so ya shiga cikin jama'a ɗin abin sai ya tarwatsa da shi da ya samu ya kutsa ya shiga cikin jama'a ba danna bas da ya daga gidan mai ɗin ya zo ya so ya bar gidan mai ya doshi inda jama'a suke sai abin ya tarwatsa da shi ya shafi jama'a yanzu dai lokacin da mu aka ɗebi majinyata a kai su asibiti mutane shida ne dai suka rasa rayukansu har da wannan wanda ya yi konar bakin wake ɗin. wanda ya a cikin motar tasa. Kamar akasarin su waɗanda suka ji rauni ko kuma wato suka rasa rayukansu a wannan wurin kamar mutane ne masu shiga mota fasinja ko kuma dai mutane ne da suka tsaya neman ko suke sana'a ko kuma suke ƙoƙarin shiga sayan mai a wannan gidan mai da ke kusa. akwai waɗansu wanda suka rasa rayukansu suna gurin suna sana'a a gurin ne suna ɗan kewaye da gurin masu ɗan sai da wasu richard card a tsallake da masu ɗan yin abin nan masu sai da kayan loke duka dai suna gurin suna ɗan tsatsaye a gurin a nan suke sai yara akwai wani mai golf ya zo shi ma da fasinja ya yi parking a gefe nan da wannan motar ta tarwatsa ita ma ta taɓa fasinjan ciki duk sun raunana akwai wani mai nafe ma a kusa da gurin bom ɗin da ya tarwatse da wata yarinya mai goro ya kira yana sayan goro duk su ma sun samu illa yarinyar ma ta samu ta rasu wallahi Allah ya yi karar kwananta. Allah sai rauni a wanda suka ji mummunan rauni wani hancin cikin sama a waje wani ya karye sai wanda duk ya ga abubuwa particles ɗin da suka fita sun jijji rauni a mutane wallahi waɗannan ba zan iya ce ga iyakansu ba. To Allah Ubangiji ya kare kamar akwai wani ɗauki da hukumomi suka kawo wannan wuri da abin ya faru? A hukumomi sun kawo ɗauki su suka zo ma aka killace gurin aka ɗebi waɗanda suka rasu saboda lokacin da abin da ya faru mutane suna tsoron zuwa gurin. Saboda kar abin da ya faru akwai rana ya kai abin da ya faru da aka je kuma wani bom ya sake tashi na biyu. Haka eh. To waɗanda dai ba su ji rauni sosai suka iya jan jikinsu da jini suna tafiya su ake kai musu ɗauki ake ɗaukar su aka tafi kafin jami'an tsaro su zo masu ɗaukan masu taimako. Amma sun zo an ɗebi mutanen duka an tafi da su asibiti. Da gawa wakilin da waɗanda suka ji rauni. A halin yanzu babu wani abin da ke wakana a wannan wurin da abin ya faru? A'a ba komai duk an dawo ana harka ana walwala kamar yadda aka saba an ci gaba da harka sai dai ga motar nan da ta yi kata-kata ta yi pieces. da ɗaya mota gwab da take gefe wanda pieces ɗin da ya yi a shakkin wannan gwab ɗin da mai na tef ɗin nan duka su ne da yake duk sun wasa da sun ji amma mota da shi yake cikin mota ta kwatsa kwatsa ba za ka ma gane alamar wace kalar mota ba ce. Allah sai kuma jamhuriyar Nijar inda kungiyar haɗin kan Ecclesia wato Evangelica a jamhuriyar ta yi kira ga gwamnati da shugabannin addini su ɗauki matakan shawo kan tsaurin addini da ke neman rarraba kawunan al'ummar ƙasar. Reverend Sabo Batiri, sakataren kungiyar na ƙasa ya bayyana haka ne a cikin hirarsa da sashen Hausa biyu bayan hare-haren da aka kai kan wuraren ibada da gidajen Kiristoci yayin da zanga-zanga da aka gudanar na tsawon kwanaki biyu. kamar yadda kun ka sani daga magara wannan hatsarin ya taso a can sun yi kone-kone ekkilisisuwa na iglesia evangelique da katolika duka sun ka kona da sare sun bi gidajen mutane sun kwakone ma amma bisashen da a cikin gida suna su kone su kwa kenan da yanzu gaugauce muna ta ingilizi sun kai wajen sittin ko hamsin da biyar da an ka kona da gidajen mutane. Fetur kenan aka yi amfani da shi ko kuma me aka yi amfani da shi har ya kona bisiyoyi? Isashe. Eh. Isan su suke sa da bidanni su zo su kawo duka kayan ingilizi su kunna daga nan kuma sai su shige gaba. Gungu-gungu suke bi. Aha, to kawo yanzu akwai wani jawabi daga hukuma ko kuma wani mataki da hukuma ta ɗauka dangane da wannan lamari? eh sun ɗauki matakai yanzu dai a zancen da muka yi zandar hankali ya kwanta can a nan ya mai ma waɗanda aka kone musu gidaje ba su san ba inda za su an kai su wani kamfani na finis wasu sozawan tsaro eh, kakin a ga abin da an kai kuma nan wajen premier ministra suna nan suna ba da taimako waɗanda ba su san ba inda za su a samu a ba su inda za su kwana da wani dan taimakon da za su abinci bakin hankalinsu ya dawo san inda za su zama. Ya eh, wato a kasancewa wannan sai ka ce ya zama wani bakon abu ne a jamhuriyar Nijar ana kyakkyawan dangantaka tsakanin mabiya addinai musamman musulmi da Kirista a Nijar. A me za ka ce dangane da wannan lamari? Abin da mutane ke cewa wannan abu ne da ya samu Faransa da Shari'a Budo suka yi batanci eh, wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu eh daga waje ne suka ban san ba koko bai ne don saboda ba su tashi ba nan take suka yi kamar yadda ya kamata su yi nan take amma sai da aka ɗauki kwanaki suka dawo suka ce wannan ne kenan mu ga ganin mu akwai wani hankali bayan su mai cusa su wannan eh, lalan aiki ko akwai kiran da za ka yi domin ganin cewa an ci gaba da ah, zaman lafiya kiran da nake yanzu in muka yi magana sai a ce a ai ba musulmi su kai wannan aiki ba ko mu ko duka mai zuwa masallaci ba ta yiwa ka ce ba musulmi ba ne tun da dai ba mu iya cewa wanga musulmi ne ba wanga ba musulmi ba ne kiran da muke shugaban musulmi ne sun ba su tashi tsaye da kansu ba abin da muka so duka da musulmi da kirista ai zaman lahiya cikin niger kada ce ai bambanci wanga ga addini shi wanga ga addini shi da wannan ba zama ba ne kenan ya kamata a taru gaba ɗaya duka waɗanda an kasan suna da tsantsan addini waɗanda za su kawo tashin hankali mutane ma da kansu sun san su ba sai an ɓoye ba kwa kenan ya kamata a ciyo wannan kai kirista ran ka kone musu gidajensu da kayansu da komi nasu su kwantar da hankali su komi daga Allah yake kiran da muke wajen gwamnati duk kone-konen da an kai ya samu ya bincike duk abin nan ka kone ya maida su don saboda wannan shari'a ce wannan gaskiya ce wannan 'yancin mutane ne bai kamata ba muna cikin ƙasa a kare mutum har a zuwa kone mishi kayan shi abu ba guda ba ba ba har so sittin cikin gari kenan wannan gwamnati ya kamata ya ɗauki wannan matashi da dukkan abin nan ga kone ya mayar da shi in suna son Nijar ta zama cikin adalci cikin gaskiya in ba a sa a ce akwai bambanci lalle cikin Nijar. Reverend Sabo Baciri, sakataren Ecclesiar Evangelica na Jamhuriyar Nijar. A mai da martaninsa dangane da lamarin ministan harkokin kasashen ƙetare na Jamhuriyar Nijar, Baza Muhammad ya bayyana cewa. Eto eh lalle yau ban san ko kin lura ba 'yan adawa sun so su yi zanga-zanga Uh, muka hana su kuma mun yi nasara uh, saboda ko jiya ma babu shakka cewa su ne uh, suka sa aka yi waɗansu abubuwa masu muni eh, su kai tsammanin eh, yau ma za su yi amfani da wa'annan yara eh, kuma su yi ɓannar da suka yi jiya so yau da yake ba su samu wannan yaran ba sakamakon irin bayanai da aka musu jiya da irin kira da shugaban ƙasa da malumai da sauran jama'a suka musu na a daina irin wannan abun yaran nan da aka ma tun can wayo ba su hita ba 'yan adawan sun kasa yin komi lalle kenan matakan da muka ɗauka sun yi tasiri. wato kusan sai ka ce bayanin nan naka yana daidai da bayanin da shi a Reverend sakataren ƙungiyar haɗin kan ikkilisiya na jamhuriyar Nijar ya yi cewan sai ka ce wannan tashe-tashen hankalin waɗansu ne suka tura matasan su yi kasancewa ba su yi shi nan da nan da samun wannan matsala da aka samu a Faransa ba sai bayan 'yan kwanaki. E, babu shakka tun kwanakin da shugaban ƙasa ya hazarci wannan taron 'yan adawa eh, sun fara a ta hanyoyi da yawa musamman ta Facebook eh, da kafafen watsa labarai na zamani da cikin fada-fada inda matasa suke hira kuma cikin angwanni a ko'ina suka wazar da labarin cewa ai Muhammadu Isufu Krista ne kuma Muhammadu Isufu ya je ya goya ma wannan jaridan baya mai zanen bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wata kaman eh, eh, kwana kaman biyar suka yi suna irin wannan maganganu kuma suka turza mutane ran eh, juma'a da ran asabar duk sun hidda matasan su na jam'iyyunsu sun ba su eh, eh, essence sun ba su wuta sun ba su taya don su cinna musu wuta kuma sukan tura yara wajen coci-coci in suka zo sukan ba su wuta sukan ba su essence watsa kuma sukan cinna wuta eh, kuma in kika lura sun je duk inda akwai siyar mu na tarayya shi shi sun musu haka a can a garin mugure sai da suka aika yara suka toye mini gida Eh, amma jiya da yake mun ɗauki matakai kuma mun waye ma mutane kai muka raba su da wa'annan matasan da suka wawayo su da kansu suka kasa yin komi eh, babu shakka wannan abin da aka janyo ma krista yan adawa ne suka janyo shi yawato eh, idan wannan zanga-zanga da kuma tashin hankalin da aka yana da nasaba da siyasa kamar yadda kake bayyanawa menene yasa aka kokona wuraren ibada da kuma gidajen kiristoci shine ai dama menene abin da ya sabbaba abun wai da Muhammadu Yusufu ya tayi wannan zanga zanga ta Paris shine suka fara cewa ai Yusufu ya zan Krista kuma suka ce ma musulmi sharli eh, wannan da shi Yusufu ya ce eh, ya je wurin hazartan eh, macin da aka yi sabilin a nuna bakin cikin da abin da yawa kana a Paris a Charlie Hebdo ya nuna cewa yana goya ma wannan mujallan baya eh, shi ma ya yarda da zanen da ake don a fata annabi shi ma ya zan krista kuma ga wannan majalla abinda ta shayi abinda yan nishiyar da ba su sani ba. madalla za mu ci gaba da neman jin ta bakin 'yan adawa dangane da wannan zargin. Har yanzu kuma kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe goma da kusan minti goma sha tara na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri da ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Shirin da ke kawo muku rahotanni da ba kan abin da ya shafi rayuwar mabiya addinin kirista. Yau ma muna tare da barista Yakubu Salibawa, sakataren kungiyar Masihiyawa ta ƙasa a Najeriya wadda ta haɗa kan Hausawa, Fulani da kuma Kanuri kirista. kuma lauya da ke wakiltar kungiyar a batun yunkurin gwamnatin jihar katsina na soke takardar mallakar filin shalkutar wata majami'a da aka gina sama da shekaru ɗari da suka shige a garin matazu na jihar ga ci gaban hirarsu da wakiliyarmu zainab babaji a ciki kuma ya suka ƙara aka yi ƙazafi mashi wato rabirin da ke wurin rabirin audu bakwai cewa yana shuka ainihin rashin jituwa a tsakanin mutane da suke a mataza musamman mabiyan addinin Krista da Musulunci wanda ba haka ba ne ko kaɗan ba wannan babu ma wani wata siga da ta nuna ya yi wannan to bayan da aka yi wannan sai ainihin ciyaman na lardin Katsina wanda yake ne ainihin ido na ekwa sai suka rubuta wasiƙa ta roƙo ma gwamnan jihar Katsina cewa wannan hanya da za a yi da raba gidan Mishaudin ɗin suna roƙo a duba a yi haƙuri kada a yi haka saboda ba zai zama da taimako ba wani tasiri da wani abu da zai zama na inganci da zai taimaka wa mutane amma ga matsaloli yinta bai da alfanu yinta shine a haddasa matsala amma kin yinta shine zai zama da alfanu ga mutane to shine suka rubuta wannan wasiƙa cewa suna roƙo gwamna bai ce a'a ba bai ce ya karba bai ce a'a ya shiru akan magana to shine muna nan ana kan gini na cewa za su yi katanga za su yi ainihin kofa wato gate kenan na shiga wurin to suna kan wannan ne shine sai kwana hudu da suka wuce wato shida ga watan daya sai aka ba su notice cewa su daina kuma bayan haka aka ce sun keta doka to abin da muke magana a cikin abin da muke kalubalanta a cikin wannan notice da aka bada shine sai suka ce abin da yasa aka ce su daina saboda wannan wuri hanya ce to amma bani muke magana shekara tasa'in da tara a wurin nan ba hanya a wurin ba a taɓa yin hanya ba da mutane za su wuce tsangwama ce ƙiyayya ce kuma rashin nuna adalci ne to shi ne muka ce to tun da haka ne da aka je sai a aiko da wasu kwamiti suka zo suka ƙara duba suka ce to wannan wuri da abin da ake magana abin da gwamnati ta ɗauki matsayi da ta ɗauka cewa a raba wannan wuri biyu a da b a yi hanya mita goma yana nan sai wanda yake wakiltar wannan wuri shi rabran kenan sai ya ce to a bashi kwana bakwai saboda wurin ba nashi bane ba na ekwa ne kuma ekwa tana da majalisar wadda suke su aminai na wurin suke da haƙƙi na ƙasa ya ce bari je a gaya musu to akan abin da muke ciki kenan amma har yanzu ba abin da za mu ce wanda abu biyu ne roƙo ne muke ma gwamna cewa a duba wannan a ga adalci shin an yi mumun tabbatar da cewa rashin adalci ne inda ba mu bane a wannan wuri ba za a yi mana haka ba don haka muka ce to abin da muke zo shine yanzu za mu kara kai kukanmu ga gwamna za mu kai ga majalisa na ƙasa ta duba kuma za mu ci gaba da gama duniya abubuwan da ake mana amma a matsayinka na lauya me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi domin a samu sasantawa abin da gwamnati ya kamata ta yi na ɗaya wannan matsaya da ta ɗauka ko matakin da ɗauka cewa a raba wurin nan biyu a da b a yi hanya wanda dama tun fil azal ba hanya ba ce ta janye wannan mataki in ta janye wannan mataki na biyu muna da iko kundin tsarin mulki ya ba mu dama ka mallaki wuri muna da iko mai wannan wurinmu ne namu ne kuma muna da iko mu fuskanci gwamnati a ƙara ba mu izini na mallaka na shekara tara. application da muka yi tun october 2012 a yi a ba mu application in aka ba mu application sai mu ci gaba da bin takardu da ya kamata mu mu tabbatar da mun bi ka'ida mu ci gaba da bi har a kuma ba mu izinin mu killace wannan wuri mu yi katanga kenan ba wani matsala ba wani takura ba wani tsangwama shine kawai da zai kawo eh, kwanciyar hankali da kuma zamantakewa a ci gaba kowa ya ci gaba da walwalaye abin da yake so yana da dama ya zama addinin da yake so Allah yana da iko ya Kirista duka duniya yana da iko ya kowa ya zama kowa musulmi amma Allah ya ba kowa zabi dan me wani za a kishi dan me za a samu mashi yayi abin da bai so yi ko kuma a kishi ni dan kasa ne ni dan katsina ne ina da dama yanda kowa yake da dama abin da nake magana shine ina roƙon gwamna da ya hanzarta a ɗauki mataki ba wata fitina a yanzu da za mu ce mu muke tunani za mu haddasa kuma ba za mu taɓa yi ba amma roƙon da muke shine yadda muke da haƙurin nan shekara da shekaru muna roƙo da ya ƙara dubawa a janye wannan magana na raba wannan wuri a zauna lafiya. To Allah ƙara haɗin kai da fahimtar juna ya kuma ba da zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin barista Yakubu Salibawa, sakataren ƙungiyar Masihiyawa na ƙasa a Najeriya. da kuma mu Zainab Babaji da ta mana hira da shi sai kuma a Adeyemi Adelaja da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom Biyan To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe goma da minti 25 na safe kafin mu karkare baki daya ga Ladan Ibrahim a yawa da takaitattun labarai. madalla jaruntakar da wani ma'aikacin kantin cefa ne na yahudawa dan afirka ya nuna a lokacin da wani dan bindiga ya kai hari a kan kantin da ke birnin paris ta sa gwamnatin faransa ta gaggauta amincewa da takardansa na neman zama dan kasa lansana batli ya shaida wa murya amurka cewa shugaban kasar na faransa francois hollande ya kira shi kuma ya yi alkawarin bashi damar zama dan kasa batli wanda musulmi ne dan shekaru 24 daga kasar mali ya ɓoye wasu mutane cikin firji a ƙarƙashin ƙasa a lokacin da dan bindigan ya shiga ya kuma tsare domin ya kuma tsere domin neman 'yan sanda ya ce bai yi la'akari da sanin ko addinin waɗannan da ya ce ta ba batili ya shaida wa murya amurka cewa matakin da ya ɗauka bai da nasaba da addini ko kaɗan domin waɗanda masu sayayya suka zo shagon a wannan kantin cefa ne mutane da ba san hawa ba san sauka ba kuma ake neman a salwantar da rayuwarsu yanzu haka dai an bayyana batili a matsayin jangwar zuwa ƙasar shi dai wato shi wannan gwarzon da kuma dan bidiga ya kai hari mai suna amir kulbali dukansu bakaken fata ne daga kasar mali abinda ya sa har aka samu rudani lokacin da ya fita neman ɗauki har 'yan sanda suka sanya masa ankwa na tsawon awa daya da rabi kafin mutane daga cikin kantin su bayyana cewa ba shine dan bindigan ba haka kun ji cewa kungiyar nan ta isil ta sako mutane 'yan jinsin yazidi su 200 a kasar iraki bayan sun kwashe watanni biyar suna garkuwa da su sai dai jami'ai sun ce kusan dukkan waɗanda aka sako ɗin tsoffi ne da marasa lafiya sai kuma yara ɗaya daga cikin waɗanda aka sako har yanzu ya ce akwai sauran 'yan uwansa da ake tsare da su sannan akwai sauran wasu 'yan uwansa da ba a sako ba yanzu haka dai ƙasar brazil da netherlands watan sun janye jakadunsu daga ƙasar Indonesia biyo bayan kunnen ƙashi da ƙasar ta yi na roƙon ahuwar da suka yi musu na aiwatar da hukuncin kisa a kan 'yan kasashen waje su biyar bisa laifin fataucin miyagun ƙwayoyi a tuwon janar kuma ministan shari'a na kasar ya ce an harbe 'yan ƙasashe waje biyar da mutum guda ɗan ƙasar Indonesia da asubahin yau lahadi a lardin java ta tsakiya an ji attorney general mohammed pestro na cewa domin tabbacin bin doka da oda sau da kafa ne ya sa kasar ta indonesiya ba za ta lamunta da harkokin dillalan miyagun kwayoyi ba a cikin kasar a yau lahadi paparoma francis ya jagoranci <coughs> taron ibada ga miliyoyin 'yan kasar philippines a filin ziyar da wasu wuraren da ke kewaye da 'yan birnin manila a rana ta ƙarshe a ran gadin yini hudu da ya kai philippines to a gaishe ka na talata na ga murya murra ta shaƙe ka to sai a sha ruwa a komo gona to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da yake bamu da shirin na dare zuwa anjima mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za ku ji shirin shi ladan ibrahim a yawa zaɓe ko naɗi. To kafin da mu yi sallama bari in miƙa gaisuwar taya murna ga Ibrahim Garba kankarofi da amaryarsa maryam musa baban goggo waɗanda aka ɗaura a aure yau allah ba da zaman lafiya kuma ya sa an yi adace a madadin ladan da yemi da kuma greg injiniyan alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.